satin da ya wuce mun yi bayani kan tashbihi min haisul wajhu wa min haisul ada muka ce a tashbih min haisul ada ta ɓangaren ada wato na'urar da za ta haɗa mu da wanda ake kamantawa da wanda ake ƙoƙarin kamantawa da shi muka ce tasbih ya kaskasuwa guda biyu idan aka ambato ada kaman kafin za mu ce tashbihin sunan shi mursal kaman zaidun kalbah fil judi idan aka cire ada za mu ce wa tashbihin nan sunansa mu'akkad kaman zaidun bahrun fil jud sai muka ɗauki ta ɓangaren wace wato huskar kamanni muka ce shi kuma in ba an bato shi ba ana ce tashbihi da shi mujmal ma'ana dunkulalle wanda ba a yi bayaninsa ba kamar ka ce zaidun kel asad babu waje ba idan aka ambato shi kuwa za mu ce da tashbihi mufassal wato bayyananne wanda aka yi bayanin shi karara kamar mu ce zaidun kel asadi fi shaja'a to sai muka ce idan ba ambaci na'ura ba ba ambato huskar kamanni ba za mu ce da wannan tashbihi sunansa balik wato wanda ya isa matuƙa kamar mu ce zaidun ba zaidu rafi ne to yau insha Allah za mu sake ɗauka ta ɓangaren wajhu shaba yani fiskan kamanni har yanzu da akan shi za mu yi bayani fiskan kamanni din nan ko ya kasance abu ne jerin gwano dunkule dunkule ko kuma ya kasance abu ɗaya idan ya kasance wajhu shaba fuskar kamanni ya kasance abu ɗaya ne za mu ce da wannan tajbihi tashbihun gairu tamsiri wato kamanni ne wanda ba ƙoƙarin haɗa abu ake da wasu abubuwa ba amma idan ya zanto huskar kamannin tana da yawan gaske za mu ce da shi tashbihun tamsiri ma'ana kamanni ne wanda ake ƙoƙarin kamanta jerin wasu abubuwa da wasu jerin wasu ababe bari mu ɗauki misali gwari-gwari idan muka ce zaidun kal asadi fi shaja'a zaidu kamar zaki ne a wurin kwazo ko bajinta ko jarintaka a nan waje shaba shine menene a shaja'a abu ne ɗaya ko jirin abubuwa ne ɗaya shi aka ce tashbihun gairu tamsili kamanni ne ba wanda ake ƙoƙarin jera wasu ababe da wasu ababe ba amma idan ya zanto ɓangaren wato huskar kamanni muna kokarin mu jera gwanan abubuwa da wasu gwanan abubuwa da yawa za mu ce misali tamsili na misaltuwa misali Allah na ce bismillahir rahmanir rahim innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nasu wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فإذا مكدوبة إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنا منيني Allah ke ƙoƙarin siffanta shi نعم hayatu duniya ita ce mushabba ko da me yake kokarin kamata ta alma to idan muka duba muka ga sifofin ruwa don mun ce dama sharatul mushabbahi bihi sharadin mushabbahi bihi an takuna sifatu aqwa fihi wa azha sifa kasance ta fi karfi ta fi bayyana sifofin ruwa menene su ruwan fa na sama ba wai na ƙasa ba kama in to kaji na sama ne ba wani ƙasa ba to me ya sifofin ruwan sama alinkito zuba da ɗaukewa baya ga haka taruwa baya ga haka yawa baya ga haka ƙarfi dan yana zuba da ƙarfi an na sababin alma'a zuba sosai aha baya ga haka sai me na zai tsarar da cirari misali kuma su bushe to idan muka ɗauki awsaf guda hudu sifofin ruwan sama faruwa da karewa ƙarfi sannan kuma haske sannan kuma a cikinsa ɗinnan nan akwai rayuwa saboda saukansa ne za a samu tsoro, tsoron nan mutane sun ci za su rayu ko ba haka bane to sifofin nan guda hudu idan ka duba rayuwar duniya dama na ce mata rayuwar duniya ne saboda ana rayuwa ta yi kama da ruwa ruwa na da haske rayuwar duniya tana da haske ga wanda ya ɗaura ta ka ya nema an gane ko abu na uku rayuwar duniya tana da ƙarfi ƙarfi misali menene wani kamar da alaka ce ba malikar mulki tutil mulka watan zai mulka wanda yake da fawa yake da abin nan eh, mulki zai ga yana da ƙarfi kamar da ruwan nan ke sauka da ƙarfi muna fahimta sannan kamar yadda ruwa ke faruwa ya ƙare haka rayuwar duniya ke faruwa kuma idan kuka duba jerin waɗannan ababe guda hudu su ne muke ƙoƙarin mu siffanta su da waɗancan ababe ta ɓangaren ruwa ruwa zai faru ya ƙare bayan ya zo da ƙarfinsa ya zo da haskensa ya zo da rayuwa a cikinsa to haka rayuwar duniya za ka ga wani ya taso da ƙarfinsa ya zo yana kwarjini lokaci yana samunsa sannan sai ya faru ya ƙare muna fahimta to wannan shi ake ce tamsili ma'ana tamsili mun ɗauko jerin ababe muna ƙoƙarin mu sifanta su da wasu jerin ababe muna fahimta magana mu shiga cikin misali ce huwa bahru samahi wal judi fazdad minhu qurban tazdad min al faqr bu'da huwa wai shi abin yabo bahru samah wani rafi ne irin na rangwame waljudi da kuma kyauta as-samah shine rangwame mm. waljudi da kyauta fasdad minhu qurban ka ƙara kusanci zuwa gare shi tasdad min al-faqr bu'da zaka ƙara nisanci da talauci idan muka duba misalin nan ina mushabba huwa mun yi tifaki ko ina mushabbahun bihi Baru sama ina ada mahzufa ina wajhu shabah shi ne wajen shaba murin wajen shaba na ba wajen shaba ba wajen shaba da haka babu ada ba wajen shaba ya sunan tajbihin kenan eh balik tunda babu ada babu wajen shaba sunan shi at-tashbihul balik to ba shi muke so ba abinda muke so wane ne zai iya gano mana wajen shaba tunda mun ce baya nan ya za mu gane shi sai a dubi na to ina mushabbahun biya nan baharu sawa baharu sawa shine mushabbaha bihi to menene sifofin rafi na'am alkasra ga kyauta to mu tsaya aljud ya ishe mu yani sifofin rafi kyauta kun kyautan nan abu ɗaya ne dama ta ɓangaren ne muke ƙoƙarin mu sifanta shi abun yabo da rafi kamar yadda rafi ke da kyauta shi ma abun yabon mu yana da abu ɗaya ne don haka za mu ce shi tashbihun ghairu wato tashbihi ne ba wanda ake ƙoƙarin kamanta gwanan abubuwa da wasu gwanan abubuwa ba muna fahimta kuwa type umrul qais yana cewa walailin kamaujil bahri أرخى dulahu. علي بأنواع الهموم ليبتلي موج البحر وتشيني إجي الرافي إجي روا ده ممكن تشيوا أرخى بمعنى أرسل يا أيكو سدول جمع سدل معناه حجاب شامكي muna fahimta alhumum shine jam'u ham ma'anan shi bakin ciki liyabtali min albala ma'anan shi ikhtiba jarabawa to idan muka duba za mu ga akwai mushabbah a wurin akwai mushabbahun bi akwai ada ina mushabbah laif mun yi ittifaqi ko ina ada kaf ina mushabbahun bi mawjul bahr طيب موج البحر shine mushabbahun bihi to idan muka duba ta bangaren ada za mu ce ya sunan tashbihin nan mursal tunda an bato ada ina waje shaba mahzuf baya nan to ta bangaren waje shaba ya sunan abin nan tashbihin mujmal to sai mu dawo kan darasin mu ya za a yi mu gano waje shaba tunda mun ce an cire shi anan menene sifofin abin nan mushabbahu na furgitarwa to alfaza tsoro yani kamar yadda igiyar ruwa wave shine mouth ko mala hmm. yadda igiyar ruwa ke tsorata na rafi haka dare in yayi duwa yakan tsorata na rafi ko haka bane hmm. shi yasa Allah masu wanda ake cewa bismillah qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri wa min sharri ghasiqin hmm. dare in ya shigo ya lulluɓe da duhunsa ashe kenan tunda kuka ga Allah ya ce mu nemi tsari da dare a lokacin da ya duhu ashe akwai abubuwa wanda suke kunce da dare wanda ba mu san su ba to kamar yadda igiyar ruwa ke firgita na cikin rafi haka dare ke iya firgita mutum shine muka ce alfaza alfaza ɗin da mufrad ne ko murakkab mufrad fa'id mufrad abu ɗaya ne to kun ga anan ta ɓangaren wajen shaba za mu ce da tajbihiya na Gairu tamsili ma'ana ya'ani gairu muta'addid ba abu bane mai yawa saboda abu ne guda ɗaya tak muna fahimta kuwa طيب mu duba nan yana cewa wal ma'u yafsilu baina rawdi zahri fi shattayn fasla ka bi كبساط وش جردت أيدي القيون عليه nasla أم yana cewa ruwa yana tafi arabe ta bangarori guda biyu bangarorin ma kuma ga ciyawu a kewaye da abin nan flowers furanni a kewaye da shi azharu shine wato abin nan fure flower ashafain shine janibul bah ko janibul nah abin da aka ce beach ko gefen ruwa shine ashaf ko ashafain gefuna guda biyu na ruwa faslan da kalman alfaslu da muka ce faslu sadis faslu khamis faslu rabi wato yana tafe ya rarraba wurin ga gefen damansa ga gefen hagunsa ga furanni suna kewaye da shi ga kuma ruwan na gudu tsakiya idan ka ga sifar ruwan nan sai ce ka bi sati washin kai ka ce wata irin shimfiɗa ce ta ƙawa ba wai ƙawa irin abokiya ba a'a shimfiɗa ta ado wacce aka ƙawata ta muna fahimta ko jarradat aidil quyun al quyun shine jam'u qain ma'anan shi shi kuma mai gyaran makamai ko kuma mai kiran makamai kamar haddad makeri aha yake cewa naslan shine makami asilah idan kaga sanda ruwan nan ke gudu yace in ka kalle shi kai ka ce wata irin riga ce ta ado ta kawa wace ainihin makeri ya zo ya kera makami a kanta misali idan aka samu karfe, ƙarfen nan na da haske makeri ya zo ya sake kera shi yaya kake ganin kyansa da nagartansa na? dama asalinsa yana da kyau kuma yana da haskensa sai aka ce to makeri gashi kera mana gyara mana shi ya zai faru to kuma sai ya zanto bayan ya hasken akan wata riga ita kuma ta kawa ita ma mai kyalkyali ya zai faru wato ido ba zai iya kallo ba kenan yawa ga hasken makami a ga hasken riga sannan kuma ga hasken misali rana yana haskaka ta ashe kenan kun ga ido ba zai iya kallo ba to irin wannan ya yi kama da ruwan da yake gudu tsakanin gefuna guda biyu a da baibaye da shi ga furanni yadda furanni ke da baibaye da ruwa haka kyakkyawar riga ke da baibaye da makami yadda ruwan nan ke gudu cikin haske haka makamin nan ke haske akan riga ta ado muna fahimta five idan muka duba a nan cikin misalan nan ina mu shabba yake alma'u ko shine mushabbah ina ada kaf ina mushabbahun bihi bisat طيب ina wajen shaba mahzuf 5 to ina so mu gano wajen shaba fuskan kamanni menene alakar ruwan da yake gudu a gefen rafuka guda biyu da baibaye da shi akwai furanni da kuma makami mai haske a kan riga ta ado irin wanda makeri ma ya kera akwai haske na infisar akwai akwai to ai haske shi ne kusan kyalli eh akwai kawa shine zina five sai me na natsuwa na'am to kun ga za mu ce yana ƙoƙarin siffanta hasken ruwa wanda ruwan nan ba ruwa ordinary ba wanda ke da baibaye da furanni idan muka duba haskensa muka duba kin furannin nan yana ƙoƙarin siffanta su da makami mai haske a shimfiɗa ta ƙawa ko ta ado kun ga can jerin abubuwa ne ake ƙoƙari a siffanta shi da abubuwa nan ga ruwa ga makami ga furanni ga abin rigan ado an gane ko ga hasken ruwa ga kuma hasken makami muna fahimta jerin gwanan abubuwa nan da muka ɗibo ga kuma ado muke ƙoƙarin mu siffanta shi da jerin gwana abubuwa kun ga ashe wajuhu shaba huskan kamanni ana muta'addid abu ne wanda yake yana da yawa to idan wajuhu shaba ya kasance abu ne muraktab muta'addid mai yawa za mu ce da wannan tashbihi tamsili ma'ana tamsili abinda ake ƙoƙarin siffanta abubuwa da yawa da wasu abubuwan da yawa muna fahimta bari mu sake ɗaukar misali ƙila zai kasance auda min zalik yana ce yahuzzul jaishu haulaka janibaihi kama nafadat hal al'uqabu yahuzzu yana girgizawa haulaka janibai yi wato gefen shi runduna nafadat kakkaba janahaiha fukafikinta al'uqabu wani irin tsuntsu ne mai kama da igul ana buga misali da shi don ba kasafai ake kama shi ba in ya zanto mutum ba a iya samun kansa sai a ce huwa amna'u min jawi min uqabil jaw amna'u min uqabil jaw wato mutum ne wanda ke yadda ba ya kama tsuntsun nan gashi da sauri gashi da tashi gashi da karfi yadda ba iya samunsa da sauri haka ba iya samun ka da sauri sai a ce anta amna'u min uqabil jaw muna fahimta to sai yake cewa ya huzzul jaishu haulaka janibaihi wato runduna suna kewayawa suna karkade karkade a gefenka damanka da kuma hagunka ko kuma ta damansa da kuma hagunsa shi rundunan kenan yadda suke yi wurin juyawa da karkaɗe-karkaɗe da kuma zabura da yaƙin makiya kama na jana haihal uqab kamar yadda tsuntsu ke kakkaɓa wurin tashi haka waɗannan runduna suke ƙoƙarin kakkaɓa wato wurin fuskantar maƙiya to idan muka duba anan, nan ina mushabba aljaishi runduna don su ake ƙoƙarin kamantawa da wa al'uqab tsuntsu to sai mu duba mu gani menene sifofin tsuntsu a lokacin tashinsa zabura al-ihtizaz na Abinan fifika to na na at-taharruk haraka motsawa na al-isra sauri ƙarfi sannan akwai littirab al ma'ana rawa to idan muka duba mu bari dauki sifofi uku ko hudu sauri ga tsuntsun zai tashi sannan motsawa sannan muka ce ƙarfi don da karfi ke tashi sannan kuma ittirab rawa to idan ka duba waɗannan abubuwa za ka same su sun yi daidai da kama da runduna a wurin yaƙi kaga dai runduna ba wuri ɗaya zaka tsaya ba kana motsawa dama kai hagu kai gaba kai baya kai sama kai ƙasa sannan akwai ittirab ittirab ma'ana faɗuwan gaba saboda kana tunanin ko ka in masu ne ko kuma a in maka sannan kuma akwai isra ma'ana isra gaugawa dan da ka samu ta kafa za ka yi duka ko kuma kai da an same kai kuma a kawo ma to sannan akwai muka ce al-isra akwai ƙarfi karfi in za ka kamar da tsuntsu ke tashi da karfi kai kuma wurin duka ba na tunanin za ka yi a hankali za ka yi ne fadribu fawqa al'ana qi wadribu minhum kullu bana abinda za ka yi kenan to idan kuka duba za ku ga jerin mun fahimci tajbih tamsili ba yani a can muna kokarin siffanta motsi irin na runduna da saurin runduna da faɗuwan gaba da karfin runduna duk waɗannan sifofi muna kokarin mu siffanta su da tsuntsu a wurin tashi kaga tsuntsu yana raurawa kamar da runduna ke raurawa tsuntsu na da sauri kamar da runduna ke da sauri tsuntsu na motsawa kamar da runduna ke motsawa tsuntsu yakan tashi da karfinsa kamar da runduna ke fita da karfi a wurin yaƙi mun fahimci wannan ko to jerin gwanan abubuwan nan su ne muke kokarin mu siffanta su da waɗancan don haka sai mu ce da wannan at-tashbihu at-tamsili wato tashbihi ne na kamantawa misali na ƙarshe yana cewa ka annal hilala kamar kai ka ce dan jinjirin wata nunu lujainin wani dunkulallen azurfa ne ghariqat wace azurfan nan ta nutsu fi sahifatin a cikin wata takarda ita ma din zarqa wato blue kenan ya sunan blue da Hausa na shudi <laughs> to eh, ta nutsu ita ma a cikin shudi <laughs> mun fahimta ko to amma anan eh, abin nan sahifa ba wai abin nan takarda bane ma'anan shi sama eh, yana sifata shi da launin sama launi na sama saboda kun san launin sama yani amyalu ila zarqai eh, ya fi karkata zuwa ga shudi fiye da wani launi mun fahimta ko ta idan muka duba zamu ga ina mushabba yake al-hilal to ina mushabbahun bihi Nunu lujain. to ga mushabba ga mushabbahun biye ga ada wani mushabba ne ba mu da shi don haka tajbihin sunan shi mujmal ko to muna son yanzu mu gano tamsili ne ko ba tamsili bane me ake kokarin sifantawa da wani abu menene sifofin mushabba bi albayat akwai haske a ah, lujain oh, azurfa eh aya kasa yake ko yawa akwai taqawus eh akwai talalui wato haske akwai taqawus ma'ana lankwasa to baya ga haka akwai ne na akwai qima daraja hmm. na'am na nitsewa a cikin sama akwai sifanta sama da wannan yawa da kyau to mu ɗauki sofi hudu azurfa na da haske ya lankwasa ya kuma nutsu a cikin ƙasa kamar yadda gujelin wata ya nutsu a cikin sama muna fahimta ta waɗannan sofi guda uku ko guda hudu sun isa su kasance tajwid tamsiri idan muka duba kamanni ko sifofi na jinjirin wata kaga yana da haske ɗaya sannan kuma yana da lankwasa biyu sannan ya shige ciki sama uku ko sannan kuma yana da kima kimansa me yasa gadin musulmi yana lura da shi musamman ga lokacin wata waɗannan sifofi za ka same su a cikin azurfa azurfa na da haske yana da lankwasa ga ƙanƙanta kamar yadda jinjirin shi zama kace da shi jinjirin wata saboda bai riga zama watan ba mun fahimta kamar yadda ɗan ƙanƙan ne azurfa galiba za ka same ga ƙanƙanuwa ce amma kuma kamar yadda watan nan ke da daraja haka azurfa ke da daraja kun ga waɗannan jerin gwanin abubuwa ne da dama haske ƙanƙanta lankwasa samaita nutsuwa a cikin sama duk waɗannan abubuwa ne wanda yake sussufattu da irin launi na azurfa don haka sai mu ce shi tashbihi wato wanda ake ƙoƙarin kamanta wasu ababe masu yawa da wasu ababe kuma masu yawa mun fahimta ko to akwai tambaya sai mu idan mu ba da lokaci don na tunanin kamar alqaida abin kiyayewa yace yusamma tashbihu tamsilan ana cewa kamantuwa wato abin misaltawa ko ana ce da tashbihi tamsili idza kana wajhu shaba in ya kasance huskan kamanni fihi a cikin sa suratan wata sura ce muntaza'a cirarra wata aka ciro ta min muta'addid daga wani abu jerin gwano mai yawa wa ghaira tamsili ana ce da shi ba tamsili bane shi idza lam yakun wajhu shaba ghaira tamsili in bai kasance abu bane wanda aka ciccira tosa daga jerin gwana abubuwa wato in ya kasance abu ne guda daya za mu ce da shi ghaira tamsili in ya kasance tarin gwano mai yawa za mu ce da shi tamsili mun fahimta ko na'am na'am ya ce muntazir eh kenan sai ya kasance a cikin sifofin da ke cikin mushabbahun bihi na'am ɗaya ne aka ciro na'am da kuma wurin mushabba eh aka ciro ɗaya na'am nan ne ya zama gairu tamzili a'a na'am ai muntazir ya ce misali eh an ciro shi mushabbahun biyu yana da yana da wata mushabba da yawa na'am sai aka ciro daya na'am shi kuma wancan mushabba mushabba hadin na'am aka ciro daya na'am daidai kenan ko eh, muntazi haka ko na. to shine an samu an samu tashbihi tamthili kenan a gairu tamsili ne eh, a saurara a saurara abinda eh aka ce muntaza abinda aka ciro shi wato ciro wannan ya kasance la aqalla min salasa bai gaza uku ba kamar da muka ce misali آه وكأن الهلال نون لجين غرقت في صحيفة زرقاء kamar kai kace dan jinjirin wata wani dunkulallen azurfa ne wanda ya nutsu a cikin wato wata takarda mai shuɗi sama kenan idan ka duba abin da kace muntaza cirarre jinjirin wata dan kankani ne yana da haske ya samaita yana da kima yana da lankwasa duk waɗannan sifofi za ka same su a cikin azurfa azurfa takan kasance karama galibi tana da haske tana da kima ta nutsu a cikin ƙasa kamar yadda wannan jijiyoyin wata ya nutsu a cikin sararin samaniya sannan tana da lankwasa kamar yadda jinjirin wata ke da lankwasa abu ne muntaza cirarre ko ba ba bane muta'addin ne mai yawa ne ko ba mai yawa bane shi ake ce tamsili saboda an kamanta waɗannan fuskoki da yawa da waɗannan fuskoki amma ya kasance abu ɗaya ne tak da tak zaidun kal zaidu kaman zaki ne wurin menene abu daya na dauki shaja'a kadai na siffanta zaidu da shi don haka sai mu ce da shi gairu tamzili amma inda zaka dauko sifofin Asar din jerin gwanan ka siffanta zaidu da shi ya zama tamsiri banda shaja'a Asar kun sai na da hakuri zaki na da hakuri saboda inda zai ganka ka ganshi baka taba shi ba ba zai surrafe ka ba sai baka wuri ka wuce kun yana da wannan dan yana da wani izza yawa shi za ka ce sayyidul ghaba shugaban dauji gaba daya don ya fito khalas yani eh bai da wani ke ce wa idza rijalu ya'u yazida ra'aytahum khud ar-riqab wa kisal absari duk dabbobi in sun ga zaki sai kowa shiga tayin sa kai kun ga yana da hakuri yana da karfi ga kwarjini sannan kuma ga tausayin yara domin zaki tifofinsa inda zai kama dabba su dabaibaye suna kallo da sai cika ya gaba to da sifofin nan za mu ɗauko su gaba ɗaya mu haɗa zaidu da su ya zama mai tamsiri amma da za mu ɗauki ɓangare ɗaya tak sai mu ce da shigar tamsili na'am ƙarƙashin shi na'am ƙa'idan ne da ya duba eh kana wajibu shabaha minhu suratan muntaza'a min eh. na ne mun muta'addid min kila sarfin daga dukkanin su gaba daya na mushabbah an ciro daga abubuwa muta'addid mushabbahun bihi an ciro daga abubuwa muta'addid na ba kansu ba kenan amma da zaka dauko mushabbah guda daya mushabbahun bai guda daya ya zama gari tamsili amma idan ka rato nan da yawa nan ma ka rato da yawa ya zama tamsili kenan a su kenan su eh. yawa za ka ciro in ka ciro nan muta'addid da yawa nan ka ciro da yawa ya zama tamsili na dole ne kenan ya kasance ainihin wani bisa ba mafi eh galibi inda za a samu tamsili wajen shema din ba an bato shi ake kaza kaza amma kuma akan iya samu kamar a cikin misalanmu na baya an takallai shi fil iqdami wa wani abu haka ya dinga lissafo su wasu fi qira'ir khutubi baka ta gano na abuwa ka gane ai na'am to ba tambaya ko na aidil qoyun qoyun jam'u qayn shine yani mutumin da ke kera makamai jarradat aidil qoyun alaihi nasla an nasl shine makami wato kamar kai ka ce makaman mai kera makamai ne waɗanda ya yi amfani da su wurin kera wannan makami shi ma ɗin kuma akan riga irin ta ado ko ta ƙawa na na eh eh eh kam suna ne saboda shi ya dullu alal adad hal kuma harafi ne saboda can kana ce da shi fi mahalli raf'in mubtala nan ko la mahalla lahu lokaci ya ko to subhanaka allahumma wa bihamdik shar la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik eh, ina ladan yake kira wancan sati mun yi at-tashbihu tamsili tashbihu tamsili idan ba manta ba muka ce shine wanda ake ƙoƙarin jera abubuwa gwanan ababe daga mushabba ake ƙoƙarin jera su da wasu abubuwa daga mushabbahun bihi to amma kuma mun ce yadda ake gane a tashbihu tamsili shine ya zanto ainihin wajihu shaba huskan kamantawa jerin gwanan abubuwa ne da dama wato ba abu guda ɗaya bane ba biyu bane la'alla daga uku zuwa sama in suka tattaru sai a ce da shi wannan tashbih ne tamsil wato wanda ake kokarin kamanta tarin abubuwa da tarin abubuwa to yau insha Allah za mu yi magana akan abin da ake cewa a tashbihu dhimni domina bi ma'ana dakhala in ya shiga cikin abu al-madmunu kunsashe ad wanda ya kunshi wani abu abin da yasa ake ce da shi a tashbihu dhimni saboda ba zai zo maka kararraba yadda ka san tashbihi tashbihu idan ba kuma ta ba mun ce yana da rukunai guda nawa guda hudu kamar misali mu ce zaidun kal bahri fil judi zaidun zamu ce da shi mushabba alkaf zamu ce ada al bahri zamu ce al judi sai mu ce to a tashbihu dhimni ba zai zo maka haka ba wato zai zo maka ne a cikin magana wato hankali ne zai gane ba za a zo a ce maka wane ya yi kama da wane ko kaza ya yi kama da kaza ba a a dunkule zai zo maka a kaikaice hankalinka ne zai gane misali kamar mu ce abin nan uwaisul qarani radiyallahu an ana ji mun sallaba ne shigowa shi ake ce ahsanu tabi'in wato mutumin da yake yafi kowa nagarta a cikin tabi'ai to idan na tashi na ga wani mutum yana da yawan bauta da yawan kusanci da Allah sai in ce kai wa ya ga uwaisu alƙarani kaga ban ce kai kama da uwaisun ba amma sani ce wa ya ga uwaisu alƙarani a hankalce abin da hankali na ke bani wato na siffanta ka da shi muna fahimta haka inda za a samu mutum watsatse ɓata gari kamar misali mu ce Lawrence Anini ina ji kowa ya san labarinsa ko lokacin janar buhari sai in wani batan shi ya kai ya kai san cewa wa ya ga lawrence anini ban ce kai kama da shi ba a karara amma kuma a hankalce saboda ɗabi'unka ya yi kama da nashi don haka sai na ce lawrence anini ban ce kai kama da shi ba amma kuma a hankalce na kamanta ka da shi muna fahimta wannan shi ake cewa a tashbihu dhimmi wato tashbihi kunsashe wanda yakan zo a cikin magana ba wai yana zuwa bane da mushabba qarara bai zuwa da ada qarara bai zuwa da mushabbahun bihi qarara ba zuwa yake da wajhu shaba qarara ba a hankali ne ke gane shi misali ke cewa la tunkiri atal al-karimi min al-ghina fasailu harbun lil makani al-ali la tunkiri min al-inkar karka musa karka yi jayayya atal wato shine alfaqr ko kuma adam rashi kar ka taba musa rashin kuɗi daga mawadacin mutum alkarim shine mawadaci don an ce mawadaci ya waye gari ba shi da kuɗi ba abu bane wanda za a ce dan me ko ba haka bane min alghina don an ce ya waye gari ba shi da kuɗi ba abu bane wanda za a ce dan me fasailu taruwar ruwa samun ruwa harbon kaman wani irin yaƙi ne lil makanil ali a kololuwan dutse ka taba ganin rafi a saman ruwa a saman dutse <laughs> yana yiwa dutse mu samu dutse kamar irin zuma rock na abuja mu samu rafi a samansa haka a tare to kamar yadda yake ruwa bai ruwa a saman dutse ba mu yi mamaki ba don me za mu yi mamakin rashi ga mutum mawadaci akwai abin mamaki idan kuka lura da misalin ba ya fito ba ne ya ce wane ya yi kama da wane wurin rashi ko wurin samu amma hankali ne zai nuna mana cewa akwai abin da ake ƙoƙarin kamantawa da wani mun da ce saman dutse ya rasa ruwa sannan mun ce mawadaci ya talauce ya rasa wadata to nan wa aka siffanta da wa wato an siffanta rashin mawadaci da rashin ruwa aina a saman dutse muna fahimta wato kenan shi mawadacin nan rashin sa shine mushabba rashin ruwan nan a saman dutse shine mai mushabbahun bihi mun fahimta amma bai fito maka da sura karara ya ce maka ai rashin mawadaci kamar rashin ruwa ne a saman dutse bai gaya maka haka ba wannan shi aka ce shi at-tashbihu a dimni ad-dakhili al-mundarij ko al-indiraji wato wanda yake yana zuwa ne a kunshi a tare a cikin magana muna fahimta jama'a yana cewa misali na biyu qad yashibu al-fata wa laysa ajiban saurayi yakan iya tsufa wato a samu kanshi caba caba da furfura da farin gashi wa laysa ajiban ba abu mamaki bane dan kamar daga cikin mu nan akwai waɗanda sun buɗe kawunan su akwai furfura amma kuma matasa ne muna fahimta ba abun mamaki bane kamar yadda yake an yuran nauru kamar yadda ake iya ganin farin abu fil qadibir ratibi a cikin wato danyen sanda al qadib ita ce sanda ar ratibi danya ma'ana ganye kamar yadda ake samun farin ganye busasshe a cikin danye ko ba samu ba mamaki to hakan nan yadda ake samun busasshe a cikin danye ba abin mamaki ba ne a samu fari a cikin baki muna fahimta bakin kan wato na saurayi ne dan wannan fari yayi kama da dan farin abin busasshe da ake samu a cikin ganye kamar yadda yake bakin nan yayi kama da kore baki da kore sannan busasshe da kuma fari muna fahimta magana to anan kun ga bai fito ya ce da kai ai farin gashi ya yi kama da busasshen ganye kamar yadda yake baƙin kan saurayi ya yi kama da koren ganye bai gaya maka haka ba sai ce kawai ana iya samun furfura a cikin kai irin na saurayi kamar yadda yake aka iya samun busasshen ganye a cikin ɗanyi muna fahimta ina mushabba yake ana na samuwan farin gashi akan saurayi shine mushabba five ina mushabbahun me samuwan busashi a cikin danyo ko a cikin koraye ga mushabba farin gashi ga kuma mushabbahun bi can busashi muna fahimtar magana idan kuka duba da kyau za ku ga bai kama hanyar yadda muka ɗauko tajbi a farko ba a ce ga ada ga mushabba ga waje hushaba ga kaza bai kama wannan hanyar ba muna fahimta misali na uku ya ce man yahun duk mutumin da ya mai da kansa wulakantacce kaskantacce yashulil hawanu alaihi an san wulakancin nan zai masa sauki kamar yadda mutanabi ke cewa ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiram al-makarimu وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العزائم يعني in mutum ya kasance mai himma ne babban abu sai ya kasance a gaban shi karami amma ya kasance jaban matsoraci kasul rago dan kankanin abu sai gagare ka muna fahimta wato shi sa wani mawaki ya sifinta wani yakan ce wai lahu himamun la muntaha likibariha wa himmatuhu sughra ajallu min ad washi yana da himmomi tsibi tsibi tsibi yan kankanuwa daga cikin himmominsa ya fi zamani girma <laughs> eh wato shi abubuwa ne wato yana nan yana nan a shi sa mai hikima kace bi bai kaddi tuktasabu al-ma'ali wa menene yake ce gaba wa man talaba al-ula sahira al-layali ya'ani gwargwadon yadda mutum ya wahala haka yake samu Da da'i nafsi takasula wa tawani wa illa fazbuti fi zal hawani falam ara lil kusala al hadda yu'ti siwa nadamin wa hirmal al amani in dai mutum yayi kasalanci to shikenan khalas sai ayi bashi na haka yake mutum kasul bai samu abinci <laughs> muna fahimta ko sai ce man yahud duk mutumin da ya mai da kansa kaskantacce wulakantacce yasulil hawanu alaihi an san wulakancin nan zai masa sauki mali jurhin aljurhu wato shine rauni ciwo bi maitin ilamu wato mamaci baya jin zafin cuta bayan ya mutu mamaci in ya mutu don ka ɗauki kana ta yankansa ya sa abin da kake yi bai jin zafi muna fahimta hmm. to ina so anan mu yi kokarin fito da mushabba da mushabbahun bihi ina mushabba yake anan man yahun wato wulakantacce shine mushabba hmm. wulakantacce kaskantacce shine mushabba ina mushabbahun bihi almayyit matacce ya'ani wulakantacce yayi kama da mamaci a wurin me fi adam al-ihsas a wurin ji kamar yadda mamaci baya ji hakan nan wulakantacce baya ji amma mutumin da yake himma shi yasa Allah ce walillahi la izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin wulakanci ba na musulmi bane ba na mu'mini bane amma kaskanci da watsewa zaka samu na kafiri وما نيل المطالب walakin ولكن تؤخذ الدنيا غلابا wa ala على قوم idil aqdamu kana كان لهم ركابا in dai zamana cewa himmanka kullun gaba khalas zaka ga yani da wahala abin nan kai lalace ai shi sa wani mutum ba ma musulmi bane maganar shi kullun ina referring to wannan magana ana kiran shi John Mason yana ce if you think of success you may probably succeed in kana yawan tunani kan nasara nasara kana iya samun nasara if you think of failure you may probably fail in kana da'iman ka yi tunanin tsoro kasala wayo ya zan yi to sai ka dawo ma haka <laughs> kamiri ne ba musulmi wani ke wannan magana <laughs> to kun ga a tashbihar zunni wato shine tashbihin da yake zuwa a kunshe a cikin magana ba tare da an fito da mushabba a ba ba tare da an fito da mushabbahun bihi karara ba ba tare da an ce da mu da ga ta nan karara ba ba tare da an ce wajhu ga shi nan karara ba a irin yadda muka karanto a baya muna fahimta to ga ya ce abin kiyayewa A tashbihu dhimni kunsashen tashbihi tashbihun shine wani kamantuwa ko tashbihi ne la yudau fihi al mushabbahu wal mushabbahu bihi ba a zuwa da wanda ake ƙoƙarin kamantawa da wanda ake so a kamanta shi da ba a zuwa da su fi suratin a wata sura min suwarin tashbihin ma'arufa cikin surorin tashbihin da ka karanto a baya ba su zuwa haka bal a'a yadda abu yake yulmahani ayyusharani ana nuni ne zuwa gare su fi tarkibi a cikin jumla hankalinka kawai zai gane wa hadha an-naw'u kaga wannan nau'i na tashbihi yu'ta bihi ana zuwa da shi ne li yufida domin ya amfanar da cewa annal hukma cewa lalle wannan hukunci alladhi usnida ila al-mushabbah wannan da aka danganta shi zuwa ga mushabbah wanda ake kokarin kamanta shi da wani mumkinun abu ne mai yiwuwa misali in ka dauki misalin kamar samuwan farin gashi a cikin gashin saurayi abu ne mai yiwa ko ba zai yiwa an suwan wulakanci ga mutumin da ya mai da kansa wulakantacce abu ne mai yiwa ko ba zai yiwa yana yiwa sannan kuma rashin dukiya ga mutumin da da ya taba dukiya mai yiwa ne ko ba zai yiwa to ana yin haka ne domin a nuna maka cewa mushabba din nan mumkin yana iya yiwa muna fahimta kuwa to to insha Allah za mu dasa aya anan eh sai mu bude filin tambayoyi idan akwai tambaya Eh, muna iya yi sai mu bada wuri dan na kamar lokacin sallah alaikum salam na'am eh za a samu mushabba na mushabbahu bihi ba zai zo maka shi ma ba irin yadda ka sani ba babu da babu wajen shaba kai ne za ka yi kokarin rakitowa ka nemo su kuma shi wannan kun san tashbihi in ba ku manta ba mun ce ya kasu kasuwa guda uku akwai al'ali akwai alwasati akwai kuma eh, asafi ko asufli akwai na ƙasa akwai na tsaka tsaki akwai na sama shi tashbihi na ƙarshe shine wanda ya tattara rukunai guda hudu kamar ka ce zaidun kal bahri fil judi ga mushabbah ga ada mushabbahun ga waje shabah Wannan ana ce da shi as-sufli na ƙarshe ko as-safil na ƙasa amma al-wasati na tsaka tsaki shine wanda aka cira ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu ko dai a cira ada ko a cira waje shabah kamar ka ce zaidun bahrun fil judi ko zaidun kal bahr can na farko mun cire ada na biyu nan mun cire wajen shaba amma maɗaukakin tashbihi wanda ya fi kowanne shine albale zaidun bah babu ada ba wajen shaba to wanda ya fi su gaba ɗaya shine abdumni wanda shi abin a kaikaice zai zo ma ba irin yadda ka sani ba <laughs> eh na <laughs> muna fahimta ko alaikum salam na za a samu amma sai ai bincike <laughs> muna da alauran mumina a yi na haka yake eh wato hankali shi zai nuna haka na <laughs> fi san milkiyat yana iya shiga suratul arab aya ta 40 kenan na'am yani yana iya shiga innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu samai ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الظالمين haka nan muke haka ne Allah ma kada ya azara ba <laughs> dan fagen ku ne <laughs> na'am yani kaga anan ana kokarin siffanta su su waɗanda suka kare ta ayoyi ana siffanta su da misali kamar raƙumi ko kuma ana siffanta wato abin nan raƙumi da kafar allura idan ya zama na cewa raƙumi yana iya shiga kafar allura to waɗannan mutane suna iya shiga aljanna ka kafar allura ta yi kama da aljanna sannan kuma raƙumi ya yi kama da waɗannan mutane in dai raƙumi ya shiga kafar abin nan kafar allura to su ma za su iya shiga aljanna dimni ne na <laughs> na yana nuna cewa abin na amma wannan zama eto eh, ai alqaida ko alhukmu lahu istithna duk inda kaga an samu ƙa'ida akan ce masu usul fiqh suna ce alhukmu lahu hukunci in yazo akan samu togaci a cikinsa. ها آه، جاشي مثالي قال لنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ظهرها على النطق وأن تستقسموا ذلكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام جاء استثنائي فمن اضطر في مخمصة duk wanda ya kuntata cikin yunwa kaga al-hukm lahu istisna wa li kulli qa'idatin shuzuz kowace qa'ida tana da shazinta yanzu kaman Allah izan kai kai a ka me ka dauke su hurufun nas wasu kuma a wurin su hurufun raf zaka ce uridu an akula shi ce uridu an akulu don a sa hurufun raf ne ba nasu ba muna fahimta don haka ka'ida in ta zo tana da eh, shigo <laughs> eh. eh malamai suna da tafasir da dama yani aljamal din ka gane yana da ma'anoni guda biyu yana ana ɗaukar igiya babba wacce irin ake jawo abin nan jirgin ruwa da ita yana kuma ɗaukar raƙumi amma al'ablak ka fassara shi da raƙumi saboda dama ita igiya ai ana amfani da ita wurin allura ne amma ka taba gana an kawo raƙumi ne to ya fi balaga da fankama da ban tsoro in dai raƙumi bai shiga ta kafan allura to ashe kenan kuwa su da aljanna an yi sallama na'am yiwuwan shigar su aljanna da yiwuwan shigar rasu ne ta kafin wannan abin na zai iya shiga cikin ka'idan eh, ka'ida da aka karanta saboda idan an misali aka dauka da cewa idan dai zai mura kuma ya shiga ta kafin allura na'am kuwa zai yi eh ai ka san ka'idar da muka karanto ita shi tashbih dimni yana zuwa don ya nuna mana abin ya zai yiwu to amma kuma a nan har abada raƙumi ba zai taɓa shiga kafin allura ba ka fahimta to shine ma da ya ce a ah, to in dai ka'idar mu mun ce yana iya yiwuwa to ai a nan raƙumi bai iya shiga ta kafin allura sai na ce ai ka'ida tana da shafi eh, ka fahimta ai subhanakallahumma bihamdika <laughs> ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik